يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم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 أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته عباد الله ها هو شهر القرآن ها هو شهر القرآن قد نزل بنا وها هو شهر الرحمة والبركة قد أظلنا ها هو شهر رمضان المبارك الذي خصه المولى عز وجل بخصائص كبرى وفضائل عظمى من أدلها أنه أنزل فيه كتابه, كتابه العظيم القرآن الكريم قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ولقد كان نزول القرآن الكريم على قسمين النزول جملة واحدة وذلك من لوح المحفوظ في السماء السابعة إلى بيت العزة في السماء الدنيا وذلك في ليلة القدر كما قال أبر هذه الأمة وعالمها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما تفسيرا للآيات الدالة على ذلك كما قال عز من قائل إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم وهي ليلة القدر كما قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر والقسم الثاني نزول القرآن منجما مفرقا على نبينا على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في ثلاث وعشرين سنة القرآن الكريم هو عبد الله المتين ونوره المبين وهو الذكر الحكيم والصراط المستقيم والأروة الوثقى والمؤتسم الأقوى فيه نبأ ما كان فيه النبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهبل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتف به ولا تلتبس به الألسنة ولا تتشع ولا تتشعب معه الآراء ولا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتيا ولا يقلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه ولا تنتهى غرائبه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد عباد الله وقد وردت في فضائل قراءته أحاديث كثيرة جدا فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف أخرجه الترمذي وعن أبي أمامة رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيئا لأصحابه أخرجه مسلم وليعلم المسلم أنه مأجور على قراءته ولو كانت تثقل عليه فقد أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة أي مع الملائكة في المنزلة والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران أيها المسلمون ولقد كان سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى يقصون هذا الشعر المبارك بمزيد من العناية بكتاب الله عز وجل قراءة وتدبرا في الصلاة وفي خارجها لأنه شهر القرآن فكان إبراهيم النخعي وقتادة رحمهم الله تعالى يقسمان القرآن في رمضان في كل ثلاث ليال مرة وفي العشر الأواخر في كل ليلة وكان الزهري إذا دخل رمضان يقول إنما هو تلاوة القرآن وإطعام وإطعام الطائم وإطعام الطائم وكان مالك بن أنس رضي الله رحمه الله إذا دخل رمضان يترك قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم ويقبل على تلاوة القرآن من المصحف وكذلك يفعل سفيان الثوري رحمه الله وكان زبيد اليمين إذا حضر رمضان أحضر المصاحف وجمع إليه أصحابه وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وعفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وقال خباب بن الأرض رضي الله عنه لرجل تقرب إلى الله ما استطعت واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء هو أحب إليه من كلامه وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم وقال بعد السلف إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله فانظر قدر القرآن عندك بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ليكون للآلمين نذيرا وأرسل رسوله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعالى أما يقول الظالمون قلوا كبيرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه بالحق إلى الخلق كافة نذيرا وبشيرا اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقواه واعملوا بطاعته واعملوا بطاعته ورضاه أيها المسلمون إن من أعظم النعم التي أنعم الله تعالى بها علينا وأكرمنا بها أن أنزل علينا كتابا عظيما ونورا مبين يخرج به, يخرج به الناس من ظلمات الجهل والكفر والطغيان إلى نور العلم والهدى والإيمان قال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم إنه الكتاب الذي تنشرح به الصدور وتطمئن بذكره القلوب وتشعر فيه النفوس بالسعادة والراحة ويذهب عنه به كل قلق واضطراب وتجد فيه جواب كل ما يجول فيه من حيرة وتساؤل ولا ذر في ذلك ولا أدب فإنه كلام الله سبحانه فإنه كلام الله سبحانه الله أنزل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تكشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تليل جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء يا ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل له فما, فما له من هاد فلنقدر لهذا الكتاب الجليل قدرا ولنجتهد في قراءته وتدبره والأمل به ولا سيما في هذا الشهر الفضيل الذي نسأل المولى عز وجل أن يتقبل فيه منا صيامنا والقيامة اللهم إنا نسألك أن ترد إلي أن تردنا إليك أن تردنا إلى كتابك ردا جميلا اللهم إنا نسألك أن تردنا إلى كتابك ردا جميلا وأن ترزقنا قراءته آناء الليل وأطراف النهار وأن ترزقنا الأمل به والوقوف عند أوامره ونواهيه اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب إنك سميع قريب مجيب الدعوات أخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا kutuba ألوان abin da ta kunsa shine aqbil shahar يقوى wato kuwa yayi kokari dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu ta'ala, muna gode masa muna kuma neman taimakonsa muna neman gafararsa muna roƙon Allah ya tsare mu daga sharrin kawukan mu da kuma ayyukan marasa kyau wanda Allah madaukakin sarki ya nuna masa wato hanyar shirya ya kama ta ya rike babu wanda ya sai batar da shi wanda Allah ya nuna masa hanyar shirya ya ce ba sai masa ba hanyar bata ita tare masa ya kama ta rike gam babu kuma wanda ya fi shiryar da shi ina shaidawa babu wanda ya cancanci a bauta masa sama da ƙasa bauta ta gaskiya in ba Allah ba kuma Allah shi shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya ina shaidawa annabi Muhammad bawan Allah ne kuma manzansa ne ya kuma masu imani ku tsoron Allah matakar tsoron Allah kada wanda ya kuskure ya mutu face yana kan tafarkin addinin musulunci ya ku mutane ku ji tsoron Allah wanda ya halicce ku daga ainihin wato rai kwaya ɗaya. ita ce annabi Adamu sannan daga wannan ran nasa ya halicci matarsa daga wa'annan guda biyun aka yada maza da mata da yawa sannan mu ji tsoron Allah wanda muke tambayin juna akan abu da shi sannan mu ji tsoron Allah wajen yanke zumunci lallai mu sani cewa Allah madaukakin sarki ya kasance mai kiyayewa akan duk abin da bayi suka yi na aiki ya kuma su imanin ku duk tsoron Allah matukar jin tsoron Allah wato sannan ku faɗi magana wacce take ta daidai faɗan magana ta daidai yakan sa Allah ya gyara ainihin wato ayyukan ku sannan ya gafarta muku ku Allah ka gafarta mana mu. wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to wannan mutumin ya rabauta kuma rabo mai girma bayan haka mafi alherin zance mafi alherin magana ita ce maganan Allah ta'ala mafi alherin shiriya kuma ita ce shiriyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato mafi sharrin al'amara su ne al'amaran da aka kirgiro aka tsago da sunan addini da abin da aka tsago shi da sunan addini wannan bid'a ne kowace bid'a kuma bata ce kowace bata kuma daga ƙarshe mai ita sai ta kai shi ainihin wato zuwa ga wuta ya ko musulmi ina muku wasiya wato da ni kai na farko cewa mu ji tsoron Allah wajen ainihin wato da'a gare shi ya ku bayan Allah wannan shine watan alkur'ani gashi ya riga ya zo ya sauka gare mu wannan shine watan rahama wannan shine watan albarka wanda ya riga ya tabbata gare mu yanzu wannan shine watan ramadana wata mai albarka wanda Allah madaukakin sarki ya keɓance wannan ainihin wato al'umma da wasu keɓantattun wato al'amura masu daraja da kuma wasu keɓantattun wasu falololi manya-manya daga cikin falala mafi girma wacce Allah ya keɓanci wannan al'ummar da ita shine Allah ya saukar da littafinsa mai girma wannan littafin nasa mai girma shine alqur'ani Allah ya faɗa mana ya ce watan ramadana lalle a cikin shi ne aka saukar da wannan ainihin wato alqur'ani alqur'ani shiriya ne ga ainihin wato mutane sannan hujjoji ne na shiriya kuma littafi ne da yake rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya hakika saukan alqur'anin ya kasance kashi biyu sauka ta farko a dunkule lokaci ɗaya wannan ya faru kuwa saukar da aka yi masa daga launin mahfuz zuwa sama ta bakwai a wani guri da ake ce masa baitul izza a saman duniya wannan kuma ya faru a cikin daren lailatul qadari kamar yadda malamin wannan al'umma shine abdullahi dan abbas allah ya kara masa yadda ya faɗa wajen yin bayani ga waɗannan ayoyin yana nuni akan haka allah ya faɗa ya ce mana lallai shi ya saukar da wannan alƙur'anin a cikin dare mai albarka wato daren lailatul qadar kenan yace lalle mu mun kasance masu gargadi ne a cikin sa ake rarrabe kowane irin ainihin wato al'amari mai hikima sannan Allah ya faɗa yace wannan daren mai albarka ita ce daren lailatul qadari kamar yadda Allah yace inna anzalnahu lalle mu ne muka saukar da alqur'ani a cikin daren lailatul qadari amma su yan shi'a a su tafsirin sun ce ba daren lailatul qadr ba qur'ani aka saukar ba inna anzalnahu hudan yaqulu ila ali bin abi talib shi aka saukar cikin watan ramadana lailatul qadr kuma sun ce na fatima ita ce lailatul qadr والدليل ce ذلك aya كرشان آية الله يتي سلام هي هي يقول ilaiha wannan shine tafsirin da suke so na biyu saukan alqur'ani a rarrabe lokaci bayan lokaci akan annabin mu Muhammad a cikin wato shekara ashirin da uku wato alƙur'ani mai girma shi wato igiyar Allah ne mai ƙarfi sannan haske ne wanda yake mabayyani sannan abin ambato ne mai hikima sannan tafarki ne madaidaici sannan ita ce igiyar da ta fi kowace igiya ƙarfi sannan kuma shi ne abin da ake samun kariya da shi mafi ƙarfi a cikin wannan littafin akwai labarin al'ummar da ta gabace mu a cikin wannan littafin akwai labarin abin da zai faru bayan mu domin alkiyama ba ta zo ba amma Allah ya bada labarin abin da zai faru sannan akwai hukunci akan abin da duk zai faru tsakanin mu sannan alkur'ani yana yin abu ya rarrabe shi wato yayi shi filla filla ba magana ba ce ta ba'a duk mutumin da ya bi qur'ani daga cikin yan kama kariya ya ƙi yin aiki da littafin Allah sai Allah ya karya shi wanda ya nemi shirya ba ta hanyar littafin Allah da karantawar Annabi Muhammad ba Allah sai ya ainihin wato wato sai ya bata sai Allah ya batar da shi shine littafin da wato san zuciya ba ta isa ta karkatar da shi ba sannan harshen mutane ba za ta iya rikita wannan littafin ba sannan kuma shi ne littafin da wato mutane masu ra'ayi mabambanta ba za su iya rarraba shi ba sannan shine littafin da malamai ba sa koshi daga gare shi shine littafin da masu tsoron Allah ba sa kosawa daga gare shi shine littafin da yawan maimaita shi bai sa ainihin wato ya tsufa littafin da ababen mamake-mamaken shi ba sa karewa littafin da abubuwan da yake zuwa da shi na ainihin wato abubuwa baki na ban mamaki ba za su ainihin wato yanke ba Allah ya faɗa ya ce la ya'tihi al-batil min ya dake wala min kalfi banna ba za ta zo ta bayan wannan littafin ba ko ta gabansa saboda littafi ne wanda Allah madaukakin sarki ya saukar wato daga wajen wanda yake mai hikima wanda ko kowa bai gode masa ba shi ya riga ya gode ma ainihin wato kansa akwai abinda malamai suke ce masa ijazul ilmi a wannan zamani wani ana tattaunawa da shi ya ce ta yaya za a yi a ce a sahab da kashi sai shekara 309 suna bacci a kogo kuma Allah ya tashe su wannan abu ne wanda ya saba ma hankali rainin hankali to don Allah maɗaukacin sarki ya nuna mu'jizarsa daga lokacin da Allah maɗaukacin sarki zai fara magana akan sahabar kashi da ya ce lina adama ayyul hizbain ahsa lima labisu amada to daga nan na hannu na kusu alaika na ba'ahun bil haq daga lima labisu daga inda kissar ashabul kafi ta qali wa labisu fi kahfihim mi'atin sinina zadu tis'a daga wancan wa labisu fi kahfihim mi'atin sinina zadu tis'a daga wannan wa labisu din zuwa wancan labisu din sai gashi ana kirga kalmomin sai ya baka daidai adadin kalmomin da ashabul kafi suka yi a cikin wannan kogon domin shekara 309 suke Allah ya amfani da kalmomi guda 309 a kisar in alkur'ani ba gaskiya ba ne. babu yadda za a yi annabi ya kirkiri magana da hatta adadin kalmomin zai daidai da adadin ainihin wato shekaru ya zo a cikin falalar alkur'ani hadisai da dama wanda suke nuna akan falalar karanta shi ya zo daga abdullahi dan mas'udi ya ce annabi ya ce duk mutumin da ya karanta harafi ɗaya na littafin allah to yana da kyakkyawan sakamako sannan kyakkyawa ɗin nan goma misalin shi annabi ya ce ba ina ce muku alif lamin baki ɗaya ba harafi ba ne a'a alifin harafi ne lamun harafi ne mimun harafi ne kenan da ka ce alif lamim nan take za a rubuta maka ainihin wato lada talatin wannan al'imamu tirmidhi ya fitar da wannan hadisi ya tabbata daga abi umama Allah ya kara masa yadda ya ce annabi ya ce ku karanta wannan alkur'ani domin alkur'ani zai zo ranar alkiyama yana ceto ga wanda suke karanta shi da haka yana da kyau kowanne musulmi ya sani cewa lallai shi za a ba shi lada akan karatun da yake ma wannan littafin Allah ko da ko a ce akwai harshensu yana masa nauyi yana fuskantar wahala bakinsa yana ɗiɗiniya lokacin da yake karatu al-imam bukhari da muslim sun fitar daga hadisi daga nana aisha Allah ya ƙara mata yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda yake karanta alkur'ani wato ya kware a wajen karatun alkur'anin yana tare da mala'iku na allah da sadu manya amma wanda yake karanta alkur'ani yana shan wahala wajen karatun alkur'ani annabi ya ce yana da lada guda biyu ladarsa na karatun da kuma ladarsa na haƙuri gurin daurewa su ya kori karatun ya ku musulmi magabatan mu sun kasance allah ya musu rahama suna ainihin wato keɓance wannan wata mai albarka da ƙarin wani abu na kulawa da littafin Allah ra'atan wajen karatunsa da kuma tadabburinsa a cikin sallah da kuma wajen sallah saboda wannan wata wata ne na alkur'ani ibrahimun naka'i da ƙasa da Allah ya musu rahama sun kasance suna yin saukar alkur'ani a cikin watan ramadana a cikin bayan kowane ainihin wato kwana uku don haka a sannan a goman ƙarshe wato a cikin kowane ainihin wato dare da haka malamai suka yi saɓani akwai ƙira'atul tadabbur akwai kuma ƙira'atul ainihin wato ajal da haka wannan suka ce ƙira'atul ajal ya halatta a sauke ƙur'ani ainihin wato a kwana ɗaya amma annabi ya ce duk wanda yake karanta qur'ani dan ya fahimce shi ne in ya sauke shi kasa da kwana uku ba zai fahimci alqur'anin ba al-imam zuhri ya kasance idan watan ramadani ya shigo wato kawai abin da yake lizamta shine karatun alkur'ani da kuma ciyar da abinci ga mabukata anas bin malik allah ya masa rahama idan watan ramadani ya zo yakan bar karatun hadisi da duk wani majalisi na ilimi ya dawo ya fuskanci karatun alkur'ani kawai haka nan sufiyanu sauri allah ya masa rahama da zubair al sun kasance idan watan ramadani ya shigo yakan halatto da alƙur'ani ya tara ainihin wato ɗalibansa a zauna banda karatun alkur'ani ba abin da ake manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa ya ce wasu mutane ba su taɓa taruwa ba a wani ɗaki daga cikin ɗakunan Allah suna karanta ainihin wato littafi sannan suna jirasan littafin tsakaninsu a samu mai tafsiri wasu na saurara a samu mai karantarwa wasu na koya annabi ya ce face sai mala'iku sun sauka gare su sannan sai rahama ta lullube su sannan sai ainihin wato mala'iku sun lullube su sannan sai Allah ya ambace su a can cikin jama'ar da tafi kowace jama'a ita ce jama'ar mala'iku kababa bin al-aras ya haɗu da wani mutum sai ya ce masa ka kusanta zuwa ga Allah gurgudan yadda za ka iya sai ya ce maka ka sani babu wani abu da za ka kusanci Allah da shi mafi soyuwa zuwa gare shi irin maganarsa domin maganar Allah da maganar da ba ta Allah ba kaman kai ne da Allah inda za a tambaye ka a ce da kai da Allah wa aiko wani wannan amsa ba wanda ake da buƙatar ya bayar da ita to haka tazaran yake wajen maganar Allah da maganar da ba ta Allah subhanahu ta'ala ba Usman bin Affan Allah ya ƙara masa yadda yace da mutane sun tsarkake zuciyarsu da ainihin wato ba yadda za a yi su koshi da daina karatun littafin Allah sashen wasu magabata sun kasance sukan ce ainihin wato idan kana nufin kasan matsayin da kake da shi a gurin Allah to ka kalli matsayin da ƙur'ani yake da shi a gurin ka. duk lokacin da ƙur'ani yake da kima a gurin ka, to Allah yana da kima a gurin ka. duk lokacin da aka waye gari alqur'ani bai da kima a idan mutum to shikenan kuma sai dai yadda ainihin wato hali yayi don haka wannan shine shi abin da zamu iya ainihin wato fassarawa إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله